daidai nake da ya ku shigo min gida kuna gandama gandama da kowa ka ba sallama me zan yi sallama anan gida zan yi sallama ko kango a indiya zan yi sallama a wannan kangon naka zan je ne sallama a jeji kenan mara mutunci kin ji ko ba zai sallama ba sai ka ce musulmi ba to barau wallahi tallahi yau tun da muka ido hudu da kai kuɗin mu sai ka ba musu to ta yaya mutuwa ma ya san babu ko yaya oh ka manta da muka ɗauki kuɗin mu muka baka kenan wallahi sai ka bada kuɗin nan idan kuma ka manta da muka dauki kuɗin mu muka baka ni yanzu bari in tuna ma ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma na garba garba ai mun yi magana da shi ma eh mun yi magana ka gani a ah, haba ai tare muka irgawa eh to sai kuma na nima daya biyu hmm. uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sun cika sun cika bani suna nawa to bala kaga wannan kudin inda abin ni ne sai an ba ku ninkinsa uku amma tun da nan ne da na yi girbi zan ba kai ashirin da biyar garba ashirin da biyar kaga hamsin kenan to amma fa ka gane abin da nake so da kai eh. mu fa ba kuɗin zaka ba mu ba ana yin girbi ni zaka ba wa mewa ta dubu ashirin da biyar kaga na ta dubu goma sha biyar kenan shi kuma garba zaka ba shi dawa ƙaura ta dubu ashirin da biyar mu ba ma anan nan za mu siyar ba birni za mu tafi mu siya. ni sai haɗa ku da direba ma da ka ha cikin birni. na gode nan da sati shida an yi girbi amfanin gona sun zo gida ku zo karɓi kan kuɗi eh ku zo karɓa eh, ku zo karɓa sai kenan sai kenan sai kenan yaro yaro ne in ban da kare kashanci ka ɗauki naira dubu goma ka bani kana dira an baka dubu ɗari ban goma sha biyar ai barawo ne kai wallahi barawo ne kai mutane ba Allah ransu wai sai kai yan dabaru kafin a baka ina nan ina tare da ku ni nan ba na tsoron yaki halak yaki haram ba zai tare garki a gida ba ana tsammanin sanadin na yi noma anti wallahi ba zai yi ba ai ni barau barau kafin lillahi barau kafin lillahi yaki halak yaki haram ba ma tsoron ta mu kawai ya kawo la za mu ci mu gyaɗe ha banza aikin wabi mutane ko Allah ya hore muku kun tara kun ci kun yi hani'a kuma muna tama muna tama da kanmu Allah babu wanda isa to wallahi wallahi tallahi wannan kan da kaga mun zo wajen nan wallahi da rashin mutunci muka zo matukar baka dauko din muka ba mu ba wallahi sai mun ma abin da baka taba tsammani ba wallahi da gaske Allah da gaske tunda kai baka da mutunci nawa ne kudin wai dubu ashirin ne da biyar da biyar ko ai kuwa babu matsala ku zo mu je cikin mashin kuma zan dauka na baku ka fa daina ka daina asarar ba asara ba ce babu komai kada zo aure a ce ba a gida babu komai a gida je ba Allah ka ba mu kuɗin mu wallahi tallahi za maganin ku kana rashin mutunci nan ban gidana kenan gidan barau rashin mutunci nan gidana kenan wannan wani irin abun kunya ne har ina ka dinga janyo wa yara abun kunya a gari <laughs> barau ikon Allah barau kafin lillahi barau kafin lillahi kin ga haihuwa ko haihuwa mai rana nan ake min gori barau ka biya haihuwa barau ka cika haihuwa to gashi yau ya sun min rana ya baje kuɗi ya ce kowa zo biya shi idan Allah ya so ka uban kowa ya ika barau kafin lillahi